This is the voice of America. This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsi a kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. Mazauna jamhuriyar Nijar suna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya. A kowane lokaci kuma kuna iya sauraron mu ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed sahabo Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki muke ƙara taya al'ummar Krista murnar ranar Kirsimeti da fatan za a yi shagulgula lafiya. Muna kuma farin cikin kun kamo tashoshin sashen Hausa a daidai wannan lokaci. Yawan zuwa ɗakin ibada ba shine imani ba domin da yawan 'yan Najeriya musulmai da Kirista ne amma kuma sautari sai ka taras yawan zuwa wajen ibadar ne kurum amma ba aiki abin da ibadar ke koyarwa ya ce sai musulmai da Kiristoci da ma waɗanda ba su da addini sun so juna ne kuma suka zama adalci a tsakanin su Najeriya za ta iya samun ci gaban da ake bukata. To ko kun san wadda yake magana? Ku biyo mu cikin shirin bayan labaran duniya domin jin cikakken wannan rahoto. Muna kuma tafe da rahoto kan matsalar fyaɗe a Kenya da kuma sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka yi cikin mako. Akwai mu kuma da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Amma halin yanzu sai a gyara zama domin ku saurari cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga labarun na mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmad. Papa Roma Benedict ya yi addu'ar samun zaman lafiya musamman yankin gabas ta tsakiya a lokacin da yake jagorancin taron ibada na jajibaran Kirsimeti yayin da Kiristoci a faɗin duniya suke bukukuwa ranar a yau Talata. A lokacin da yake jawabi ga mabiya ɗariƙar Roman Katolika da suka ci kama kil a majami'ar St. Peter a cikin daren Litinin. Papa Roman ya yi kiran da a kawo ƙarshen zub da jini a Sham da Labanan da Iraki da makwabtansu. har ila yau ya yi addu'ar ganin Yahuda da Falasina sun zauna da junansu a cikin lumana. Dubban masu ziyara daga sassa daban-daban na duniya sun hallara a garin Bethlehem na yankin macin kogin Jordan a wurin da Kiristoci suka yi imanin haifi Yesu. Musamman bukukuwan Kirsimeti na bana sun zo lokacin murna da farin ciki ga masu masaukin baƙi wato Falasɗinawa. waɗanda a watan da ya shige majalisar ɗinkin duniya ta amince da yankin su a zaman yantanciyar ƙasar Falasɗinu. a cikin hudubarsa ta jajibirin kirsimeti babban bishop na 'yan ɗariƙar roman katolika yankin palestino fuad tuwal yayin murnar wannan nasarar da palestinawan suka samu yana kuma kira gare su da su aiki tare da 'yan isra'ila domin kawo ƙarshen rikicin da ya ya cinyewa a wannan yanki. Mataimakin shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce shugaba Higo Chavez yana ci gaba da murmurewa a bayan da aka yi masa tiyata ta cire cutar sankara a ƙasar Cuba. Maduro ya bayyana a gidan talabijin na ƙasar da maraicen litinin cewar ya yi magana ta waya tarho na wani ɗan gajeren lokaci da shugaban wanda ke jinya. Mataimakin shugaban ya ce Mr. Chavez yana iya tafiya yana kuma motsa jiki a yanzu. An yi ma shugaban na ƙasar Venezuela tiyata makonni biyu da suka shige a karo na hudu tun lokacin da aka fara gano cewar yana da cutar sankara a tsakiyar shekara ta 2011. Bai dai taɓa bayyana irin cutar sankara ko kuma tsananinta da ke damunsa ba. An bindige aka kashe wasu 'yan aikin kwana-kwana na sa kai su biyu a wani sabon misali na zub da jini da bindiga a nan Amurka. tun lokacin da wani kisan gilla makarantar firamare ya girgiza amurkawa da duniya a baya cikin wannan watan an kuma raunata wasu 'yan aikin kwana-kwanan su biyu lokacin da suka garzaya domin kashe gobarar da ta tashi a wani gida kusa da bakin gabar tafkin ontario kimanin kilomita 540 a arewa maso yamma da birnin new york jami'an asibiti sun ce 'yan kwana-kwanan da suka kubuta da rai sun ji munanan raunuka kafofin yada labarai suka ce shi ma dan bindigar ya mutu an shafa tsawon lokaci ana buɗe wuta da bindiga abin da ya kau da hankali daga ƙoƙarin kashe wannan gobara wadda ta yaɗu zuwa wasu gidaje 'yan sanda sun kwashe mutanen da suke sauran gidajen da ke wannan wuri wannan zub da jini ya zo kwanaki goma a bayan kisan gilla da wani ɗan bindiga ya a wata makarantar firamare da ke jihar connecticut inda ya kashe magidanta shidda, da yara ƙanana su ashirin 'yan shekaru shida zuwa bakwai wannan lamari ya haddasa muhawara mai zafi a nan amurka kan dokokin ƙayyade mallakar bindigogi da kuma yadda amurka take fuskantar batutuwan da suka shafi tabuwar hankali labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc The voice of America. an fitar da takardun gargaɗin jama'a game da fuskantar yanayi mai muni cikin 'yan kwanakin da suke tafa a akasarin sassan amurka yayin da hadarin hunturu ke barazanar birkita tafiye-tafiyen kirsimeti na miliyoyin jama'a wani hadarin hunturu da ya juya kusan mita biyu na dusa kankara a jihar california ya doso sunan yankin gabashin amurka daga yankin tsakiyar ƙasar nan inda kuma ake tsammanin cewa nan da ƙarshen mako zai shafi wannan yanki mai ɗimbin jama'a iska mai ƙarfi da ruwan sama da dusar ƙanƙara da suke tattare da wannan hadarin suna barazanar soke zirga-zirgar jiragen sama a filayen da suka fi ganin jirage a biranen new york da philadelphia da kuma nan washington dc a jihohin da suke kudu masana sun yi gargaɗi game da yiwuwar tashin guguwa abinda ba a saba ganinsa har zuwa cikin hunturu ba ana hasashen ganin hadari mai tsanani a faɗin yankin. Gwamnatin Kuwait ta bayar da sanarwar cewa tana shirin karɓar bakuncin wani taron ƙasashen duniya a wata mai zuwa domin tattauna yadda za a warware matsalar jin kai da ke ƙara muni a ƙasar Sham ko Siriya. Sarkin Kuwait Sheikh Saba Al-Ahmad al saba ya faɗa a gefen taron ƙasashen yankin tekun Paris jiya Litinin a ƙasar Bahrain cewa zai karɓi bakuncin masu bayar da agajin a ƙarshen watan Janairu. ya ce babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimun shine ya fara bayar da shawarar gudanar da irin wannan taron labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to madalla shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya reshen jihar ogun gideon alabi ya ce shugabannin addini suna sahun gaba wajen ruruta matsaloli da Najeriya take fuskanta a yau. ga Ibrahim a da ci gaban wannan rahoto. Shugaba Gideon da yana wannan kalamin ne a wajen bikin cika shekaru 100 da kafa kungiyar Ahmadiyya wadda aka yi a garin Ilaro da ke cikin jihar Ogun ga dai shugaba Gideon da abin da yake cewa. Because of what they want to take they go to these people individually to pray and eh, pray for me so that I'm uh, achieve what I want. They don't tell them the truth. Maybe they are expecting something from them. Wasu mu ba sa faɗa waɗannan mutane gaskiya kila saboda dan abin da za a ba su ko baya ga saduwa da su a wajen ibada hawa kuma suna ziyartar waɗannan mutane masu kuɗi da masu mulki domin musu addu'o'i amma sautari sai ka tarar suna nauyin baki wajen faɗa musu yadda ya kamata a ce sun gudanar da mulkin su tare da adalci. Pastor Gideon ya ce yawan zuwa ɗakin ibada ba shine imani ba domin da yawan 'yan Najeriya a musulmai da kirista ne amma kuma sautari sai ka taras yawan zuwa wajen ibadar ne kurum amma ba a aiki abinda ibadar ke koyarwa ya ce sai musulmai da kiristoci da ma waɗanda ba su da addini sun so juna ne kuma suka zama adalci a tsakanin su najeriya za ta iya samun ci gaban da ake bukata shi ko shugaban ahmadiyya na ƙasa dr adale fashola cewa ya yi ba komai ne ke haddasa rikicin addini a najeriya ba sai ɗimbin jahilci ya ce wasu ba su ma gama fahimtar littafin da suke kirarin sun imani da shi ba amma sai ka tarar suna masa mummunan fasara shine ke ba da misali kamar haka For instance, Ahmadiyya say we don't believe in jihad by sword. There is no jihad by sword. There's no jihad by killing. When you look at Quran, jihad means striving, struggling to discipline yourself misali a kungiyar mu ta Ahmadiyya ba mu yarda da jihadi ta daukar makami ba ba wani jihadin da aka ce ayi ta hanyar kashe dan uwanka domin a namun fahimtar jihadi shine kokari ko kuma tattakewa domin samun nasara akan wani aikin alheri ta da cusa halin da a rayuwarka Dr. Fashola ce ba komai ne ya kawo lalacewar al'umma ba illa dimbin jahilci son zuciya da kwaɗayin abin duniya wanda ya sa yau shugabannin addini su kasa faɗawa shugabanni gaskiya shi ma Alhaji Salisu Sha'ibu babban jami'a ofishin gwamnan jihar Ogun cewa yi ba shakka kungiyoyin addini addini na da muhimmiyar rawar da za su taka wajen saita al'amuran gwamnati shi ma ga abin da yake cewa they serve as the conscience of the society remember only religious organizations have religious leaders have imam have clergymen and these are the people who understand the true essence of life kungiyoyin addini ne kadai ke da masaniyar abin da rayuwa da yadda za a tafiyar da ita ta kunsa domin ko su ne ke da shugabannin addini wanda suka san menene rayuwa masu shirya wannan taron dai sun ce tun daga kafar wannan kungiyar yau shekaru 100 da suka gabata sun gudanar da irin waɗannan tarukan har sau sittin da ɗaya. domin kawo jama'a musulmai da ma wasu mabiya addinai daban-daban domin ƙara fahimtar juna saboda inganta zamantakewar tare ladan ibrahim ayawa mura amurka daga Lagos a Najeriya. An jima kaɗan za mu kawo muku rahoto kan yawan fyaɗe da ake yi wa yara a Kenya, kamun nan ku shakata da wannan waƙa ta ɗan tala. Thank <laughs> you. Jami'ai suka ce fyaɗe da ake yi wa yara a Kenya ya kai wani mizani mai firgitarwa. Har ma Majalisar Ɗinkin Duniya take kiyasin cewa kamar kashi goma na yara mata da kashi biyar na yara maza an yi musu fyaɗe aƙalla sau ɗaya cikin watanni goma sha biyu da suka wuce. ‘Yan mata su suka fi fuskantar wannan haɗarin yayin da suke tafiya a ƙar, kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Jill Craig ta aiko mana daga birnin Nairobi, Kenya. Rahoton baya-bayan nan da asusun tallafa a yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar kan cin zarafin yara a Kenya ya ce kusan rabin 'yan mata da aka yi musu fyaɗe a shekarar da ta gabaci fidda wannan safiyo an riske su ne yayin da suke tafiya da ƙafa. Mukaddashiyar wakilin UNICEF a Kenya Madavi Ashok ta lura da cewa galibin yaran suna fuskantar haɗari a wurare da suke da zama. Uh, when get very comfortable in your environment, then you know that the community is the best place to protect you. The girls do get comfortable walking to and from the school. So the question arises then. Idan ka saki jiki a wuri da kake kuma ka hakikance al'ummar wurin za su kare ka Yara mata za su saki jiki su taka da kafa zuwa da dawowa daga makaranta. Irin wannan fyaɗe ko cin zarafi yana faruwa ne a lokacin da yaran sukan haɗu da mutanen da suka sani waɗanda ba su tsammaci za su yi musu hakan ba. Saboda haka, su kansu ‘yan matan ba su da tsammanin ma hakan zai iya faruwa da su. Daraktar cibiyar jinyar waɗanda aka yi wa fyaɗe da ke asibitin mata a birnin Nairobi, Kenya Wangechi Grace tana kula da irin waɗannan mata da aka yi wa fyaɗe a kowace rana. Ta ce sakamakon binciken da UNICEF ya gabatar ya tafi daidai da irin abubuwa da take gani kullum a wannan asibiti. It's because children will walk and uh, they are playing and laughing and telling stories as they walk home casually from school. and of course the environment our roots our, our dalili shine yara suna tafiya da kafa suna wasa suna dariya suna hira kan hanyar komawa gida daga makaranta kuma hakika akwai hadari tattare da wurarenmu da hanyoyinmu saboda haka waɗanda suke wannan barna sun san waɗannan yaran suna kiwonsu sun san lokuta da suke kome kuma sun san hanyoyin da za su bi su jawo hankalinsu. Madam Grace ta ce mazauna birnin Nairobi suna rayuwa irin ta zamani kuma mutane daga kowane rukuni na rayuwa galibi suna barin gida kamin karfe shida na safe kuma ba sa dawowa gida sai can da yamma a yunkurin samun abin kulawa da iyalansu. A sakamakon haka ana barin yara su yi ta kansu wadda yin haka ta ce yake barin su wayan babu kariya daga mabarnata irin waɗannan. And if you go to the streets, and I'm talking of any street in Nairobi today, and especially at the estates, and stand by any road you'll be amazed at the number of children domin haka idan ka je kan kowane titi ina maganar kowane titi a nan birnin Nairobi a yau kuma musamman ma unguwannin gidajen locust ka tsaya kusa da kowace hanya za ka yi mamakin yawan yara da za ka gani suna yawo su kaɗai. Madam Grace ta ci gaba da cewa kuma ba a Nairobi kaɗai hakan yake faruwa ba. Grace ta ce ta yi nazarin wannan lamari a wasu alƙaryu na Kenya. A lot of communities confirmed that sexual violence was taking place as children and women go to look for water. Al'ummomi masu yawa sun tabbatar da cewa cin zarafin mata ta wajen yi musu fyaɗe yana faruwa yayin da yara da manyan mata suke tafiya neman ruwa ko neman kirare ko idan suka shiga layi wajen karɓar abinci. Sakamakon wannan illa ga waɗanda abin ya shafa yana da matuƙar yawa kuma ya haɗa da ƙyama da kasadar samun ciki ko cutar ƙanjamau da wasu cututtuka da ake haɗuwa da su ta hanyar jima'i. Hakan ma yana iya zama sanadin kawo ƙarshen karatun mace. Jami'ar ta UNICEF ashok ta yi bayanin cewa a yanayi irin wannan iyaye sukan cire 'ya'yansu daga makaranta da nufin kare su daga irin waɗannan illoli. Definitely the mentality of any parent is that they do not want to get their child go through this experience, the girl to go through the experience. So as the girl reaches Hakika tunanin kowane iyaye shine ba za su yi fatan ‘ya'yansu su fuskanci irin wannan lamari ba, saboda haka da zarar yarinya ta fara cika, sai iyayen su sa ido kan wuri da suke, idan suka fahimci cewa akwai haɗari ko a wurin ko a makarantar da ‘ya'yansu suke za su dakatar da ‘ya'yansu zuwa makaranta, musamman a wurare da ake mutunta al'adu inda akwai al'adar kare yara daga miyagunci irin wannan. amma nan ba da jimawa ba iyayen za su samu ƙarin zaɓi na kare 'ya'yansu. Ahmed Hussein shi ne darakta sashin kula da harkokin yara a ma'aikatar kula da jinsi, yara da ci gaban zamantakewa. Ya ce gwamnatin Kenya ta ba da guduma ga UNICEF wajen haɗa wannan rahoto kuma ta dukufa wajen hana ɓata yara. And as a country we have already put in, we have uh, developed a framework for the National Child Protection System Kuma a hurumin ƙasa mun tsara wani shiri a ƙasa baki ɗaya na kare yara. Kuma muna kakkafa cibiyoyin kare yara a ƙananan hukumomi waɗanda za su ɗauki mataki nan da nan idan aka samu rahoton an ɓata yara. Gwamnatin Kenya ta ƙudiri aniyar za ta aiwatar da shawarwari da suke ƙunshe cikin wannan rahoto, kuma ministanmu ya yi alƙawarin ganin an aiwatar da haka. Daraktar cibiyar jinyar mata da aka ɓata ko aka tilasta kwana da su ta ce a bara kashi arba'in da ɗaya cikin ɗari na waɗanda cibiyar ta kula da su sakamakon illar da aka yi musu yara ne, wadda ya nuna muhimmancin gwamnati ta yunkura cikin hanzari wajen magance wannan lamari kamar yadda ta yi alkawari. Ubangijin al'umma a kai sauyin hutu. waiwayo kananan yara da ke yin koyoyo jira ana yankawa Allah kai sa kai mukabira ana tonawa a yaye alawayo a yanki mammaci daga To kada masu sauraro sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Shu'aibu Mani ɗauke da sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Niger suka yi a makon nan. so taɓa sharhin jaridun na mako zai soma da jaridar laruri liswa inda tamban kaɗo labarin tiya gwamnatin ƙasar libya za ta rufe iyakokinta a kudancin ƙasar dokar da za ta soma aiki tun ranar litinin sabila taɓarɓarewar matakan tsaro tun lokacin da aka kifar da gwamnatin marganyi kanal kaddafi shirai ta ce wannan rufe iyakoki zai shahi kasashen algeria nijar sudan da chadi inda tuni yan kishin addinin islama na alka'ida ko kuma aka suka yi sansani wanda dama firayim ministan ƙasar libya ali zaidan ya kawo ta ziyara a nijar don ƙasashen biyu su gama kai domin ɗaukar matakan tsaro in ji jaridar ita kawai jaridar le republican ta ce idan libya ta rufe yakokinta da nijar ga kuma algeria za ta rutsa da 'yan nijar da ke hada-hada ta neman abinci a yankunan agadas sabaha da dai sauransu shirya ta ce ta harmutsa ido ba ta ga makamta ba har ma majalisar dokoki ta ƙasar libya ta baiwa ministan tsaro na ƙasar naɗa gwamna soja da zai kula da yankunan kudancin ƙasar ta hanyar ɗaukar ƙwaƙwaran matakan tsaro kashi kawo lokacin margani kan kaddafi mutane da dama na ƙasashen afirka sun arzata kuma sun samu abinci in ji jaridar dole sai da matsakaimi da kwarewa kuma da kula wajen harkar matakan tsaro in ji manjo kanal garba makido gwamnan jihar agadas a wata hira da sahel dimash jaridar mallakin gwamnati domin tsare iyakoki da cikin ƙasa ma baki ɗaya ga yadda manjo kanal ɗin ya san mata takara da kwarewa kan sha'anin tsaro jire ta ce don haka aka tura shi a can agadas ya tsare kuma ya daidaita zaman NNG da ke arewacin kasar. Dama-dama kibiya a ido. Jaridar Larudu Nestuwar ta ce kudaden da matatar mai Soraz ta tambayo kamfanin dullancin mai na ƙasa ciyar da Sunidep ya zuba miliyar 213 da miliyan 802 da yanka cikin miliyar 234 da miliyan 893 da yanka na yawan fakatur fakatur a cikin watannin Januwari ya zuwa Nuwamba 2012 in ji Madam Muhammad Hajara Dodo ta sashen kasuwanci a Dep a hirata da jaridar La Rue del Soir. Kofofin shugaba Muhammadu Isufu a buɗe suke a kirin da ya yi ga 'yan adawa su zo a girka gwamnatin haɗin kai yayin jawabin shugaban albarkacin zagayowar shekaru 54 Nijar ta zaje mahuriya in ji actuality ita ko jaridar la rue de ta ce wannan fa babbar rashin jituwa ce kawancin adawa ya yi watsi da wannan ta yi inda ya bayyana cewa shi zai bi ka'idodin da kundin tsarin mulki ya shata kuma ya gargaɗi magwabansa su bi ka'idodin demokaradiyya sharhin kenan sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar To a gaida Shu'aibu, masu haro ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa mura Amurka mai magana sun da mai kemis ɗan kuka daga zuru jihar Kebbi Najeriya. Yau ina son amfani da wannan dama domin in isar da sako na taya murna Kirsimeti na wannan shekara ga duka 'yan uwa masu bi tare da kira ga dukkan masu bi da su yi koyi hannun isa almasihu da ceton duniya domin idan kowane addini na duniyar nan za su yi koyi da annabawan da allah ya saukar mu da littattafan su da ba za mu samu matsala a cikin rayuwar mu ba haka ina fata allah ya sa a yi kirismas lafiya na gode mai magana sun daga kemis yan kuka daga zuru jihar kebbi nigeria. Assalamu alaikum gidan rediyon shi ne malam sahi daga miranda belon kalgaman borno state hakika ina yaba wa gidan rediyon america game da shirye-shiryen da suka kirkiro kwanan nan wallahi ya burge jama'a sosai na rufe a asiri Allah ya sanya alfahari na gore ni ne malam sahi daga miranda belon kalgaman borno state Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. sunana Dallami Joja Kagara jihar Neja nigeria. Ina so in kira ga mutanen jihar Kaduna akan sabon sabon mataimakin gwamnan da aka zaba. Ina so in kira ga 'yan Kaduna duk Allah da nabi. su haɗa kansu su bi gwamnati su bi <coughs> su goyon baya ga sabon mataimakin gwamnan jihar Kaduna. ne musamman matasa a halin gaskiya wannan mutumin nan da aka kawo mataimakin gwamnan na jihar kaduna gaskiya ya kamata a ba da goyon baya gare shi su gina jihar kaduna kasa gaba daya duk mutane su ji daɗi su ma su ka daɗi suka samu su ta samu cin gaba ina ba da goyon bayana ga sabon gwamnan jihar kaduna da aka zaba a kaduna state allah ya riko ni ne ɗallanin joja kadara jihar neja nigeria assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Abubakar Lawal Abubakar Daura. Wajika yau zan bayyana ra'ayina ne game da yadda sace-sacen mutane ke ƙara ke neman ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya. yau ka ji an sace wancan gobe ka ji an yi garkuwa da wancan jibi ka kafa turan da aiki a najeriya bai ba ɗan ƙasar bai tsira ba wannan ma'aikaci wanda ke ke aiki a gwamnatin tarayya ko ai yana neman abin da ya tsira ba har gidan shi aje a harbe shi a kashe shi har lafiya to wannan rashin adalcin shugabanni ne da rashin ingantaccen shugabanci shine ya jefa Najeriya a halin da take haka muke kira ga al'ummar kasar nan mu ci gaba da addu'o'in ubangiji Allah shi kawo na ƙarshen waɗannan tashi gode sashen hausa na america amerika na abubakar lawal abubakar To, aski ya zo gaban goshi, ga shirinmu na ƙarshe kamin mu sallama da ku baki ɗaya. Musamman yankin gabas ta tsakiya a lokacin da yake jagorancin taron ibada na jajibarin Kirsimeti, yayin da Kiristoci a faɗin duniya suke bukukuwan ranar a yau Talata. mataimakin shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya ce shugaba hugo chavez yana ci gaba da murmurewa a bayan da aka yi masa tiyata ta fitar da cutar sankara a ƙasar cuba maduro ya bayyana a gidan talabijin na ƙasar jiya litinin cewar ya yi magana da shugaban mai fama da laulayi ta wayar tarho na wani ɗan gajeren lokaci mataimakin shugaban ya ce mr chavez yana iya tafiya yana kuma motsa jiki a yanzu an bindige aka kashe wasu 'yan aikin kwana-kwana na sa kai guda biyu a wani sabon misali na zub da jini da bindiga a nan amurka tun lokacin da wani kisan gilla a makarantar firamare girgiza amurkawa da kuma duniya a baya cikin wannan watan na disamba To madalla a gaida Malam Iro, masu haro da aka Allah kawo mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Muna ƙara taya ɗokacin al'ummar Kirista murnar wannan rana ta Kirsimeti da fatan Allah ya maimaita. kamun na madadin Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya gabatar da labaran duniya da kuma Cuba Hero Diodone da ya kula da gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya wadda ya rika masa wannan hantsi a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.